na fasara mafarkinmu na yau shi ne mafarkin mutumin da ya yi mafarkinsa ga shida ya shirya daidai lokacin da mutane suke shiryawa ya shirya tare da jama'a za su tafi aikin hajji shi ma gashi na ya shirya ya kama hanya zai tafi aikin hajji shi idan mutum ya irin wannan mafarkin ma'anarsa shi ne in har mutum bai taba zuwa aikin hajji din ba shine abin da hausawa suke cewa bankola idan aka ce mutum bai taba zuwa aikin hajjin ba to insha Allah kuma rabbi cikin yadda Allah Allah zai masa alharba da samun nasara ta samun zuwa saudi arabia din ne idan har bai taba zuwa ba kuma yana da sufa ta alama zai iya zuwa aikin hajji din to wannan allah subhanahu Ta'ala zai mara falala ne da zuwa aikin hajji din in kuma ya zama mara lafiya ne shi yana yunkurin zai tafi ya gan shi yana yunkurin zai tafi aikin hajji to Allah subhanahu wata'ala yana nuna masa zai samu warkewa ne daga wannan jinyar tasa in kuma mutum ne da ake bin sa bashi ya gan shi ya shirya zai tafi aikin hajji to shi kuma wannan in shi ya gan shi haka to cikin yardar Allah tun da shi ana bin sa bashi ne to zai samu ya warware bashinsa Allah zai hore masa abin da zai biya bashin nan in kuma ɗan kasuwa ne ya gan shi ya yi wannan mafarkin to ana nuna masa a wannan shekara zai ci riba sosai ne. in kuma mutum ne yana cikin tsananin talauci sai ya gan shi ya yi wannan mafarkin to ana nuna masa cewa zai fita daga wannan tsananin talaucin ne Allah subhanahu wa ta'ala zai bar waraka daga wannan hali da yake ciki shi kuma gaba daya ganin mutum ya shirya zai tafi aikin hajji to wannan nuni ne ga cewa ya himmatu da wani alkhairi to wannan alkhairin alkhairi ne zai same shi kamar yadda muka faɗa saukar bashi akan mutum alkhairi idan bashi ya zama ya sauka daga kan mutum wannan alkhairi to wannan shine fassarar mutumin da ya yi mafarki ya shirya zai tafi aikin hajji a duk wanda yake bukatar samun irin karatuttukan mu nan na fassarar mafarki zai yi sacin a youtube ko bitmap sheikh muhammad lawan darul fikir in ya hau kan pejin zai subscribing na wannan peji din insha Allah kuma rabi zai ci gaba da ganin sauran shirye-shirye da muke yi kamar haka insha Allah wannan shine wallahu a'lam